A fannin mata kuwa a yau dandalin VOA ya waiwayi cutar sankarar mama wanda hukumar lafiya ta duniya ta ware Oktoban kowace shekara a matsayin watan da ke wayar da kan mata dangane da wannan cuta. Dandali dai ya tambayi wasu mata ko shin suna duba mamarsu domin cewa babu wani maruru? Gaskiya ban taba ba. Shin baki da labari ne biki san ana duba ba? Eh to ina ji a rediyo amma kuma gaskiya actually ban taba zuwa asibiti an yi min ba ke a karan kanki kin taba gwadawa na taba gwadawa ban ji ba na taba gwada amma babu kina yawan gwadawa ko ko zuɗe kika taba gwada a rayuwa na gwada almost three times ma babu na ban taba dubawa ba amma kina da labarin cewa ana dubawa ina da labarin ana dubawa Mun kuma zanta da wani kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kanan Najeriya, Dr. Abdulrahman Abba Shishi, inda ya bayyana mana mecece cutar sankaran mama da ma yadda za a kare kai. sankaran mama uh, ciwo ne na wanda da turanci ake cewa kansa yake kama mama shi kuma kansa ciwo ne wanda yake fitowa in ya so fitowa yana girma sai ya rinka cin wajen yana lalata wajen shin akwai abincin da yake kawo waɗannan cuta akan abinci akwai abin da aka fahimta cewa abincin da yake da maiko da yawa yana jawo irin wannan ciwo musamman ma da haka a gano cewa wayanda suke da kiba sun fi samun wannan ciwon fiye da wayanda ba su da kiba wani shekaru ne suka fi kamuwa da wannan yake da nono zai iya kamawa mayawanci daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in da biyar an fi samu musamman ma talatin da biyar zuwa arba'in da biyar amma za a iya samu shekara hamsin shekara sittin ko kuma ƙasa da ma da shekara goma sha biyar duk zai iya kama shin maza na iya kamuwa da sankaran eh maza suna iya kamawa sai dai shi ba shi da yawa ba shi baya kama sosai kamar inda yake kama mata kin san mata saboda canje da yake faruwa a jikinsu wajen al'ada duk wata wajen shayarwa duk wata yana sa wasu sinadarai kada su rinka taɓa maman wanda zai iya jawo kansa amma duk da haka sukan samu a cikin bisa ɗari akan samu maza wani lokaci su zo da ciwon mama kuma wanda yake na kansa ya yawa yawan marasa lafiyan da kuke samu dangane da wani mukan samu mutane uku sababbi suna zuwa amma bayan da za a yi clinic ku tashi ku ga feshin wanda yake da sankara ta mama a kullum duk lokacin da aka yi clinic wanda muke yin sa sau daya ko kuma sau biyu a sati shekara kuna samun kamar mutum nawa a shekara mukan samu mutane wannan shekara ta wuce da muka kirin miliyan mutane 83 operation idan kuka kwatanta da shekarar da ta gabata shin karuwa ta yi ko raguwa a gaskiya ko da ko shekara kusan za a ce karuwa yake ya ake kare kai daga wannan cuta ne a gano ciwon tun yana da wurwuransa saboda aka same shi da wurwure za a iya maganinsa bayan ya kasance ya riga ya yi nisa to sai ki ga cewa yawanci duk dan abubuwan da za a yi na taimaka mutumin da ya samu dai dan kwanciyar hankali da sauransu so na mace ya kamata ta dinga duba mamanta don ta tabbata ba ta da wani kwaya shawarar da ake bayarwa shine at least a wata mace ta duba mamanta sau daya yawanci bayan ta gama al'ada. Dr. Sheshe dai ya buƙaci mata da su yawaita duba mamarsu a kowane wata domin gujewa kamuwa da wannan cuta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.